الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci aminci zuwa tabbata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya cewa da karatun littafiyan alhamziya ne ga hamziyatul islah ko fi tashjir islam وتمسك كل تمسك بأساسه وعصبه hamziya alhakami kenan ko mai kafin ya baci nan da ya tafi guciyar shawwal 1437 na ajin daidai ba tafi guwo ya july 2015 kalendar miladiya na man والله ما قلب العباد بكثرة أو عدة مع كثرة الأعداء لكن بدين راسخ وعزيمة ووثوقهم بالله واستكفاء وكما ترى أهل البلاد بأدلهم أحي القلوب بوضع خير أدائي إذ ركبوا من الكتاب وسنة الهادي البشير وكان أي شفائي فتحوا البلاد بباسهم وبعلمهم فتحوا القلوب بحكمة وأداء فتحوا القلوب بحكمه وضيائي ثم الجهابذة الأفاضل بعدهم في القرآن والأسماع ومن التجهم والهوى والاعتداء لتجاهرا وتجمهر الأعداء كائنة التفسير والتحديث والتحديث فقه الجلي وأئمة القراء كابي حنيفة مالك والشافعي وأحمد ذي الصبر في البأساء وأولي الصحاح الغر والسنن الحسان وغيرهم من مسند الأنباء الحافظون على الخلائق دينهم والرافعون له أعز أعز لواء هم ناصروا دين الهدى بإخافة وحماية وولاية وبراء وهم الرجوم لكل صاحب بدعة من كل دجال وذي إغواء مثل الرجوم من النجوم لكل مسلم مشترك كما قد صاح في الأنباء عملوا بما علموا وقاموا جهدهم لله بالشكران للنعماء سنية أثرية نبوية ليس أولي ضيق ولا أهواء ما أطلقت بدعتنا صارها إلا ابتداها القوم بالإطفاء في كل جيل أو مكان أو زمان منهم شجاب حناجر الأعداء وتعد قرن سابع من هجرة علم به يؤتم في الظلماء علي بذاك الحبر أحمد من إلى عبد الحليم لما بدون مرائي بدون مرائي كم هاجر البدع الضلال وأهلها بدلائل كم هاجم البدع الضلال وأهلها بدلائل الوحيين خير ضيائي وقواعد التاريخ هد أصولها عظم به هدما لشر بناء بمعاول النقل الصحيح وفترة عقل السليم ولين للأعداء وله جهاد ليس يعهد مثله إلا بعصر السادة الخلفاء لما القرامطة الطغاة تجبروا وعدوا وكادوا الدين بالأسواء ta ga wallahi ma galabu ne ba da bi kasaratin a iddatin ma a kasaratin adai ga wallahi ya zama farin shi sai na bakaro usman ali da tabi'u na shi a da gallaba ya ce ya fi a fi kuduwa au iddatin ko a fi ka kuna je doku ma a kasarati la da ma kiraji majina farisa da na rumu da na murtadu dule da na kaze da na kaze da na lakin amma bidinin rasikhin da adini na ce biye gone wa azimatin da ni ya kirki ko ya mm. tun kirki wa wasu kayin billahi da fika da trust da da sakwai wasu tikfa ma waku suke da sakwai ne wala yan manyan su da na yi to a jin sakwai zuma na sakwai a tu zuma da na wallazi na amanu tuci da gai ma ne ya to a zuma وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يبغوا النصر على جاكي دا na ba wani muhammadu yana lotun da hadisi wani ya lotun da hadisi da yi fi man gan da bibiye lotun wangi alemban sa ko lugwa hmm. amito alkur'ani gan da tuye gai hmm. wani gani ko hmm. ngole so maru magana a tarbiyyar to tasfiya zauna ne wato inna ngala nasara biyu ga wa kama tara ahyul bilada bi adilihim ahayu kolo ga jini wa bi ikhairi dawa'i wa kama ke mina tarawa le ahayul bila da bi adini a ngo ne zama faru wuce eh shi shi dan da adalci sai bai yi adalci tsakani mi na jude nan ba bai yi adalci tsakani ya gina jude nan ya da ce ji adalci tsakani ya jama'a ya jujo ko nan ya ji adalci tsakani ya ji makanta na ji fi karkashin wani zando mako yi ne ya lami tu gaskiya hmm. a hayyul wata temina jin na a tato zai je kuma yanzu ko wani adalci jin akim na waga tsoro idan wedan hmm. a hayyul kuluba ga temina jin adalci nan ake ato ya gbandan rayu bi wabi khairi da wa'i a ci ya leja alkhairi ganin ladan bu ngai da sun yato icho ngai ilimi wanjo ngai ya kimiyo da fidiku ibe mahabbatu ya tso ci da ya tuce da ya mumini shi yau a ci mabatan ya gbayi yoku ya sada girman kai ya ci ya ne da sauransu mutum yan na ga ala alkhairi biyo hmm. sai cutar hacin goya yi hmm. إذ ركبوه من الكتاب وسنة الهادي البشير وكان خير وكان أي شفاء إذ ركبوا يبون باتن وشي lóòlé níwàná egun sáwọn tí ìmà náà egun sẹ́yìn na aládùn na náà wọ́n ìdàgán alùkùránù bí ẹ̀sùn wani ní nàìjíríà ní alùkùránù máa wà ṣe fáwọ̀ bí ne náà àníbi sọ́wọ́ sẹ́lẹ̀ ya ga ní ẹ̀dàgbòṣára náà wọ̀ká ní ayẹ̀ ṣe fáwọ̀ wọ́n á fi ègùsà wáyé zanna je lugwa mm. zanna ya ci da lugwa ko mm. na bidiya lugwa na siri lugwa na bokanci lugwa na zalunci lugwa zanna na kwa sun adalci zanna ake yi mancikin zanna ake yi bacin zanna ake yi mici ko yaji ake yi manci uci ya manci ake yi buci ya manci ake yi yuji ci makwabci ake yi makwabci ci ko sana lotu ya nan wani tiye zane lotu yi na wani dingo wato yan na ji iga ga su nasara da alkhairi da yi guru lewa da biya musulmi ji amma iga shi kasala zane ja ke zane zane bukuti ke zane zane zane wa nan waje shi da zane bi na kuna zan waje zane ta na kin ma majin ga kaza kaza inda dokun bai ne yau na dabi na gamu ya dagwa wanda ya gamu gamu ya mauma ya amma gai ba da su kwawun ge gani fatahul bila da bi ba fi him wa bi ilmihim fatahul kuluba bi hukumihi wa bi ya'i fatahul bila da ya shirɗe bi ba fi gan da to wala ne dabi a yi wa bi ilmihim amma ya shirɗe gan da ilimi shi alusunna ilimi a sai ga sai lawa a littafi a wuza na alkur'ani a eh, wuza na ji hadisi a eh, wuza na ji fikiu a eh, wuza na ji asaru ji a wuza na littafi kaza a wuza na littafi kaza na kur'ani ku fiti za na arba wani ku fiti za na amdatu ku fiti na bulugu ku fiti za na kaza ku fiti nole egumi e zagayi ku lokushi girman kai emigi wa dike wa dawa ba ci alkhairi maga shebe ebo ilimi dambo ma dalla kaumun ba da hudan kanu alai illa utu jadal ile ga ta ce ba wo a ci da ene de ce to ale ki eni bo ko ga na ko to ya ga wa ga eju de sota yi wa ale ilime ga shaba ko ga mm. na ko fi jina na jidani ra'iya yana zinjani alha'iya allamiya hamziya manajul haƙi sulamil usuli akidat liwasitiya safariniya ba ta littafi na jigan da ta littafi yin ya kamu shi har bauna biyu sun datla kan bulugun marani riyadu Salina. al-muharrar al wal marjan da sauransu ita ne bata ga she ba zane wunna ba zane wunna ba zane amma bata zane ya so kasuwan jiji ne mm. a ta ta na she ba wale ga ibada ga ga ta zu sallah ga ta zu ya ga ta zu ibada ga ta zu akiyaji ga waye zandoro sugu da sai sai kiwa da gani bi an ne jade burulu ko ko mm. fata kulu ba mai ba an yi ke da hikin mashigan da ya gaye da ke wajen tsoye nuna ni beto aske da na ji da aya ji ne e ya ce ba an yi shi wa ji ga yana ya gafi da an yi taunin na goya halitta sha ومن ثم الجهاد ba da hun في نفس القرآن والأسماء sun kana ji zugun a jihadi zato man koji al'afadu na ji rafala na ba da wanzu mai faru da tabi na da tabi tabi na ji fi mihnatil qur'ani a mace ne ya ya mihna ya al-qur'ani na jami'a da mutar zai ga al-qur'ani maluku ko wala asma'i a ci majiyar da asma'u ya ce ciya na wal iyazu billahi hmm. wa min at-tajawumi wal hawa wal itiza li tajahuran wa a a'da'i ko hmm. wa min at-tajawum biya daga da ya ji abun safwani wal hawa da tunye gbaji wal itiza li biya da ya zila ji tajahuran ne fatan na filo wa tajamhurul a'da'i makiri ta guganci mana hmm. كأئمة التفسير والتحديث والفقه الجلي وأئمة القراء كما كان تفسير جنا كما يعديث جي كما يفتوجي كما يقراء جي kabi hanifata maliki wa shafi wani jihadi za tuwuce nun tuye mai ya lafa zuli ba da wani ga otu wai tuye zuna nan mai tafsir da mai yaji da mai fike wanda mai kiraji na kabi hanifata ki abi hanifa shi na malikin ke ma maliki na wa shafi yi ki alimam shafi na wa ahmadu da sabri silba sai da alimam ahmadu bin hanbali na ibi a kuri lokacin da ibe hmm. wa uli su ha kuli garo wa sunanin kisa ni wa غير ظن مسند الأنباء عند ذي تعصي عوجنه sai bukhari sai muslim sai ibn khuzaima da makamancinsu wa sunan al-hisan yanda sunan ji suna abi dauda suna tirmidhi sunan ibn majah sunan ya nasai sunan ya ko da sauransu wa gairihim ganda zai kyauci majin naja min musnidil amba ya zai je gori wa ya hadisi bena kemus na da limama majina hanbali na kemus na liya ta yari na kemus na liya abu ya alayi da sauransu hmm. alhafizu hmm. hmm. na alalkala ake dina gun barafi una lawo a zaliwa alhafizu na shi lagu saladan alalkala ake dina ya ji ni ya nita gina warafi una lawo a zaliwa na ji ma gada latuta ya ji ni mu a gina ne mu mu da tafi kibo na kamala la akidin alus na ciwon jama'i to iraki to basara to kufa to maka to madina to haramaini to tabaristani na biya ko to misra to sudan bata akida iri ni ga suna je zabe ebo kibo ebo na masdarwa da mm-hmm. ni buciyo هم ناصروا دين الهدى بحقة وحماية وولاية وبرائه wọn a ga na ne je na siru dinar huda e ya dini a a dini ba wa ga tuzu mona na siru dinar wacce ta ba wasu rata wani hadi ila ridwani na qayyim ko mm. bi hata ti mela ya ti wa wala wuya na nan wa baraya mai ke lagowa biyan duwa ni a ba man kwan na ji a ga yi kiyo a ga jin nan ga mala ajin ajin mala manya hadisi ne lamitu sun na yana sa sallam hmm. na agaghị zai shi gwaji na hannun muhammadu sanu وهم الرجوم لكل صاحب بدعة من كل دجال وبإغواء وهم غيظ نجي الرجوم لكل صاحب بدعة دجاجة في شرطة ko ya ɗan dondo nan min kulle dajjalin ya dajjalin dondo waje iguwa wanda zai gai ku zai gawa da aku da ake dole taku na bishir bin ya filmi zai fi na sun ci je da gani wani ne usman yin sai da dari min ja aku yiki ne da gwan ne biya ji ne ji lalace hmm. kaku na madibna ibn duwa ti laki ki sai ji dawa lo yadda da nan imama mudu na an a ji kiyo eh ba ku yi kini a shi ji kiyo a da yadda da jima ka ku na sha ira da mu ta zira ji a na ki a cire ji masu yi ba adina a muhammadu nan a nema ji a ku ta ji kiyo a sai ji rududu jama'a wucin ji mm. kakune da ya beji ji a ti sai gaga dede fi a dina tabi da ta ga ji iri kakune ga to suna tulawa nan mm. waje ya wuro nan mm. al-imam shafi bi da annaki sai ji kiyo sai ji hududiya e ga irin wucin ji a cin ya dama kakule zai beji ci biya tabu ta yi biya kabari ni hawa especially ki yi jazira tulara gona a nema wani azuwa da ji makantoji a na ki sai ji kiyo sai ji kashi wani lamarin wuce ji yari ta shi kakule mai zai na ki kinyan yaman bo a ci beji ga yanin dakon da kwaye duk yanin kun ji ba waye waza nga ya ji kiyo nga ga ni a tonin da dakon da kwaje mun ji ta ba ku da ba a ga ta yalo yori al'alamu eh, salihul mukubili da hmm. sai kalita al'alamu shamir yori yana ko ibnul wazir mazamani wani nka isarul haqqi alal khalqi Ewa bu wuje bayani ya ganna jike yayyan mambai za ta da rubuta tabari da sauransu na alimamu shaukani ya ta fi ka ajin sai lamarin wuce ashin ya gafe zamanin ne na abu rayya da zanwaci na ke ciga tanu ta ya fejiya sunna ya anabi muhammadu sallallahu alaihi sallam wani ne zaki abu shubaj ne zaki al'albani ne zaki zanwaci na haji kiyo a na ki feji kiyo feji rududu ya shi ba na zane shi eh labena ka kuna ma Muhammadu Zahid Kausari wannan ki suna ga tawiye ya aibo ce promote ya bidiya da ya ki da ya ji abunu safuwa jiyan wannan da maza bai al-rai jiyan wannan a Sheikhul Allama al-Muhaddis Abdurrahman al-Muallimi al-Yamani wani ya ku iki ni bayi ki fe likiyo ki fe yajiye shi ba to ne Muhammadu Zahid Kausari ga ganar wato lita aska tankid lima fi tani bil Kausari min al-abati wala ne wa? a cinga gama kakunan zai kutu bushi biya bula abu ya san ilban na shi bai zanu wace hmm. a face spray biya a kidayen a wariji sheba filita ta yaji wani rabiul madkhali a malibin ali a jami ah, ahmad ibn yahya an-najmi ubayd bin Abdullahi jabiri be mun goce shi haku ku kin beji kiyo sai ji rudu ga wuce fata fata kai goro to zuma ko ji gane ko a ci ya gama ka nigeria ibi kakunan muhammadu yusufu yi na ki ti face spread ya yi daga nan mala albani ya zari ya na ki feji rududu ya ga wuce malam jafar sai ci goyo na ki wuce har su babu na kuma abu maryam a tali ta fi ka against yake against yin daga na ji muhammadu yusufu ufe preach gun gambe balaji gambe jalo jalingo hmm. wọn tí ká mọ wọn tẹ̀lé tá a ká jẹ́ síyán dàwa síyán wọ́n mọ̀ bí yusuf jùlọ wọ́n hmm. mú nùjúmù wọ́n hmm. mú rùjúmù lè kúlè sáhìbì bìrà àti ní kúlè dàjálì wà bí ìgbòwáyìí a ti na gama kini pe ba abun na kafu na gausu mm. o fe preach o we preach ne dide na mm. zan ga ci ya annaki da mm. ke shehu ba man nan da ke malam bashiru nan da ke malam abdulkadiri nan ya zake dr malik na ya zake da rike man ba yi tunan a mai fata agbaji yi ki a fi aji kiyo a fi aji rudu duwaye irin na jebu alita ibi agbimayen na ga ɗe sun na ebe yau yin kulle jalin wa zai egowaye hmm. ya da jalin dogon da zanduwa na gaji kilo da gaji gina shi ne hmm. Alhafi abu tahir ahmad ibn muhammad asilafi ngole kọsídà ní káwọn ti kẹ́ dídí ajé ní wọ́n rí ìjìká tó lé alúgbò ojú kí àwọn wọ́n bá wọ́n ti tọ́rọ tàun gá yau, Allah náà allaki ne kyan na mai suna ja ku yiki na alaza ya kwada sun na nan a cira yan bidiya ji an da kiyan alaza ya kwada babu da hmm. gina bidiyo مثل الرجوم من النجوم لكل مسترك kin kama قد صاح في amba in wato ya fi da shi e ce e ce minan da juke ga zikin da otu e na kulle mustarikin ya zan duwa na gaggan yi ga wani kama kadi saha hafi amba kin na wata zuwa hadisi wani kuma ya ya jid shihaban rasada gama la al al-khatib al-baghdadi sharafa sahabu hadisu mu sai ga manya hadisi na je lat zai je lat na ne za a sallan nan a ga zai je gwadi ne tsano na an to ga ga wani ban da dina da dina na ga gu hamilu ma amilu عملوا بما علموا وقاموا جهدهم لله بالشكران للنعماء عملوا ألوتوا بما علموا ينادي لنا وقاموا وقاموا جهدهم أما كوكري لله بالشكران للنعماء وي أما جنبوا يا سيتي سيتي ما جنبوا يا سيتي كيرتنا لونه zai na ja a dufina na nadiyan na su da na zai ji kokari da ji ne wani yawa bai kwe goro sakuwi bai kwe goro ko ga su da ya zane jeli no mai lufin da yana kuɗe na neman a muru na nasa da girri watan na an fosa kuma wani tafi ne da ba fada ta filin sunniyatun asariyatun nabawiyatun da su uli zai gini wa da ahuwa yi sanai suna alamitu asara alami to ne daga ba ne bi wani lai su wuli zai gina fi zana fan ya wala awa mafi zane lami tu fi gbana alami tu jahan bunu safuwan ko jahan da bunu ne ko alkarabisi ko abu mansur maturidi ko ko mm. wasu libuna ta ko ma jiha ni mm. ko ibn harbi da sauran su a jikin alami tu zai gina jazana alami tu ne a nabi muhammadu sa sallar ما أطلقت من بدعة ما أطلقت من بدعة إيصارها إلا ابتداها القوم بالإطفاء ما أطلقت من بدعة بدعة دي على جا غوتيا جنبي دي لاكي ifara ha to bidiya dike bidiya chayin na ke biya illabta da halqawm bil itfa'i illa fa ke man ko ya di na jo pe yi ai mai tafsiri ji ai mai hadisi ai mai fiqh ji ai mai na jami tu hadisi ji amai amai wato za ci bidiya daga gutin ya da ga ka ga yin ga yace bidiya a da fi go bidiya so to ne bidiya wancan hannu sai ta yi fi da mina abu في كل جيل أو مكان أو زمان منهم سجن هم شجن بحناجر الأعداء في كل جيل زمن دندو أو مكان ددن دندو أو زمان كما زمن دندو هم شجن zawon ce e ka kwayo bi hanajiri la hadayi mai guki bonin na guro boye makiri jona bi ma'ana nbidiya zai jiga gun bidiya na gajan fiye na fogon

gaskiya yi sun sun a jikin ne bai iji sun na gani a usulun sun ne ji na dolara na zo sai preach na sun na gabu fiyo ya ya shaya wa magana daji da ya ga wuce shi mabogare bai ke ba na wadannan Mm. واتى قرن سابئ من هجرة علم به يؤلم به يهتم في الظلماء واتى قرن سابئ قرن غطوة باتى بقرن نبي min hijiratin kan rubuta bayan hijira a da alamun man kwandoci da yi utamu da zulma'i ya zubuyo ne zaja sai diki nan ya kai ba gashi ko lamitu zamuci ibn ya ga wata wani rifa da hmm. a ani da za kan habur ahmad mani ila hmm. abdul halim la ma bi murai hmm. ga nan wani tsari a cikin ga ne ga ahmad na ya abdul halimu na mm. biduni mirayen gida ga nawa mm. kam ha jamal bi da iddalali wa ahliha bi ni khairar duya'i mm. nake wukin zanna ta ke ya bidiya yi da zai bidiya ne bi da la'ilil wahayin da dalili da dalili shi ya waya alkurani da sunne khairar duya'i na ga aske ga aske وقوائد التعريف غد أصولها عظم به هدما لشر بنائي قاعدة تعريف جي قاعدة تعطيل جي قاعدة نجي انبدا إجاج جي أتولا جي نفسنا تعتانا وكي وكي بتيم يبا عظم هدما لشر بنائي وكي بيا wọ́n di yáni akó nẹ́mọ̀ bí bayi wọ́n ti ń láì bí bayi ayé mi jẹjẹ náà tún ṣiṣi náà ní màá náà bí bayi dídí àwọn ṣiṣi wọn náà. bí màá wẹlé nákìlẹ̀ sọ kí yí wọ́n fi tọrọ tèmi àkìlẹ̀ da jiga ya alkur'ani da sunna na tajuna wa fitratin hankali da fitra ya hankali ba hangi a salim na cikin goro na wali ne zila a da yan da kiyan lino tausayi da to makilin wuce shi ne lahu jazadun laisa hadun yuslahu illa ba illa bi asri sa'adati lahu la fa'i mu da jihadu cikon cikon cikon cikon na juji ya timu gwani bidiyo na mawade wucin sai zamani kula fawu na yi shi zanonin lammal karami ta tuttuga tuta jabbaru wata waka dujji na bin asuwa'i takuna karami ta shi da zai jage tune ta jabbaru agwacika mm. wa a tau amma ti ladan fiyo mm. wa ka dujji na bila su a madaniyar gidi bi a jiniya na bi muhammadu ingoli a ci magwa hmm. فعبادهم ربي وأيد حزبه وذاكهم خزي وذاكهم خزيا وشر بلائي وكذاك سنته بنصر عباده معلومة الإنجاز والإمضاء وتلاه تلميذ له ابن القيم المعروف في الأبحاث باستيفائي وإمة قد قارنوا لكنهما برزا بنصر السنة الغراء الله يجزيهم على إيمانهم وجهادهم في الله خير جزائي وبقرن ثاني عشرة ما استحكمت فتن الورى بإبادة الأهواء وإبادة الأشجار والأحجار والأوثان بل أبدوا عيون الماء لكل قوم في الأنام وليجة يرجونها في الجار والإخفاء ويعظمون وينحرون لها بنحر لصوائب يؤتى بها لوفاء وبها جغارا أنزلوا حاجاتهم من جلب خيرات ودفء بلاء شرقا صريحا معلمين مؤلمين به بلا خوف من المولى ولا استحياء وتجاهرا وتجاهر بعظائم ومآثم وتآمر بالسوء والفاشع وفئال سوء ليس يمكن حصرها ياتونها جارا بلا خفاء فات الإمام محمد الحبر الرضا بين الخليقة صارحا لدعائي يدعو إلى دين الهدى ببصيرة وكمال علم كاشفا لغطائي يتلو براهين الكتاب وسنة هادي لنادي الملة السمحاء بأتمة ديان وأخلص نية وأشد عزم وبلوى وحسن بلائي ما زال بين الناس هذا دابه ودعاؤه ذي الجار والإخفاء حتى استنار وأشرق التوحيد في تلك الأصول الخم للبدماء من عاد نجد كان مكلأ نوره وذي استنار مجاور والنائي وأتاها رب الأرش من ألطى من ألطافه آل سعود له برفع لوائه لبوا لدعوته وشدوا أزره آلا بدعوته وبالوزراء يدعون للتوحيد ثم لسنة والنفيل الأنداد والشركاء فبعلمه وبباطه كان انتشار الحق بعد تدرس وخفاء حتى بدا في كل قطر أصبة يدعون للتوحيد خير دعائي من ga fa'aba دولي فقنا dole كرامي طاجي زونا كرامي طاجي zonin batiniya ji hmm. ismailiya ji hmm. duruzu ji hmm. makari wani pata zai ni gai na dai different name in different age ji fa ba da umarabbi bi ceca sai jalaka wa ayyada shizba hojin musulmi ne mallakin ci magwaci maji bayani ya yi na ya zaji nan za zaunci ya nasara wa za ka wani hiziyan wa sharra bala ya ce ci mala kara yi bala'i makiliya kidiya kaza ka sunnatuhu bi nasri ibadihi a shara sunayen su ya zai ya jibuta su ya camata ya kwan gwanon sa kwai laya nasara ma'alumatin injazi wal imdai in na gwaye kenu ya su ci magala da magaya nasara wata lawo cilmizun lahubnul qayyimil معروف في الأبحاث a أشعر متلاو lawu alamitu لميزو tilmizun na waje makanta ibn taymiya ne ga ibn al-qayyim na al-ma'ruf na de fila ba su bistifai a ɗirgan da kina da bincike kakunan gaji bincike nan ga wale wala ga ku da waje musamman ya ce matsala wannan ga wani zogba wace da kan yawa kai gaskiya wazo ne inda ta da wala na alala ne fawa ne istifai alaga kwada imana alaga exhaust azu na'am Hmm. wani littafi na nunkana ya jallawa la fa'am fi salata ala muhammadu nan san da littafiyan hadlarwahi hmm. ila biladi furahi san da littafiyan shifa alili fi masalil qada'i wal qadari wal hikmati wat ta'lil yati masalan qadara ya yati masalan aljanna hmm. to fanno duri fi akamil maulidi ya ci tarbiya yin igiza kan gijo arruh ya ci masalayen rayo ya ci masalayen yin ruhu yole littafin na jiyo ce mai sai mun kada hanafa gaskiya fi sabila wasa ga iko ya ce masala wancin alamun ya ga ganda da nan wa immatun kare karanu lakin huma bar zabe nasirin sunnatin garra'i wa imat yan bai duci kan karanu ne bai zamani wuce nan ya zabi nan da ke da alburzali nan ke almizi nan ko yadda kafiri na. ne za mu ci lakin huma ma ibn taymiya bai mu kai min ne fa bar zabe sunnatin sunnatin garra'i a ji dan filiyar tiyan zumatula ya sunna Allah, wole a fa'an na je faibo kibo a sai tu sunnan zuma a mafi gumbi biya filiyo na ya kafu na fillahi zaumata layi ne Allah yujzihim ala imani ah. sai ci gagba da alkhairi yayi imaniya mm. wa jihadin fillahi khaira jazaa'in bi kuna guda dine ya sako na sako gagba da alkhairi dole mm. ina wa ga ulubiya wani anife di zamani a nabiyan anife di zamani sahabe shi an di zamani tabi na shi ani zamani tabi tabi na shi an be di zamani ibn taymiya shi hani be di zamani mummuna azwa bu shi an ani mummuna yi fe ki a fe di tabi da fe di kokari ba an ya fahimta ya jini ya biyo wato ina wa biya en diga ne ke wa wa ga nasarar dobiri na nasarar yi mafari bena ya fili na yi ga lugwa mu isa da na da na isa da na وبقرن ثاني أشر ما استحكمت في تل الورى بعبادة الأهواء قرن يقوى قبيتي بقرن ثاني أشر قرن يقوى قبيتي ما استحكمت كفنا دعم بندور كجنا فتن الورى فتن يعني تاجي فتن عجي يعني تاجي بإبادة الأهواء لا يجب تأثير فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم إلا يجب تأثير da an ji a ga zaun an ci shi wali ne da gai wali ga wali buta ne su ko ji wali wa ga buta wali ga mushriki wajo hmm. ashi hmm. eh da ga ji a ga kabari kabari yes eh da ga lo kabari ga don wa bo hmm. ashi ya so ko fadi so ko gun ya so ko ju kan so ko ju kan ko assalamu alaikum wa alidiyar inda musulmi da karshe wuce ga ofo da ba duwa duniya وعبادة الأشجار والأحجار والأوثان بل عبدوا عيون الماء بعد شبجي بعد تاكوجي غن بعد كوتجي بل إذا في جبوتا تنوجي alali mutum latin zan wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liyabudun jani ta yadin bai ba hangi jan sai ba ga jibuta ne anan maga hakku lalil ibada an yabudu la shirku bi shay'a ya zaɓe ya zaɓe jibuta ta nuwa allah kiyama na halima sai ci buji wa jibuta wani kulle kawomin fil anani wa lijatun ya rujo na hafil jari wani kulle kawomin jaman don doma zamani wuce fil anani ta ce za an jije wanda gwazda ya jike ce gorona hmm. da wa ade zan bi na pamba be so ko ne yarju na ai ba fu zan wuce ke jari wal ifa to fili to to to fili to su soci hmm. anai wali da nai wali da nai wali da nai wali da nai wali ko da hmm. nai wali da nai wali kaza nai wali sayyidi batan naji zai za na jimayin ta duhun la yasu mahuda kuma lau san yiwu masu jabu na kun a yau marki ya make furu da bishir kifin wala da na biyu ka nislu khabir wa bi haji mm. haran an zalu hajatihin ko wa yi azimu na wayan haruna na hadina bisa wa idin yi wuta bi hali wa fa'i yóò yọ azùmọ̀ ìlà tí wọ́n láyà hmm. kó tí wọ́n ci da kabari wọ́n ci gandun nuwan wọ́n ci wọ́n haruna la'amma ya zuya yi bi nahari sawa'i bi iri yadda jafe da zuya sawa'i bushi na sai zu dabba shi yota bi hali wa fa ya ja da biyu ga jikiyar a ya ce shi ya lalima ta shiga yufu na bin naziri waya kafu na yau man ka na sharruhu mun tafira ya buga a da gairi layi mun ji unji tawida shirka wuyo amma ka ne yazo li kare ne fali amal amalan salihu la shirki ba da rabbihi a hada yi ne jikin ba zan ga ci da ba za ka zan ga ci social welfare zan ga ci ba video a ga ci ban ga ci da na ne da ya tinya go kazaji kaza ji kaza e da bayan bai ci wacin hmm. da shirka yin nan hmm. Allah kiyaye mu hmm. shirkan wa biha haja cikin khairatin wa bala'i ko yi abukata ilada zane wa zane nasara zane wa zane wa zane wa exam min jalbi khairati ya budi a jihar khairi a je wa dafi bala mala bala la bu gonsa da batai gonsa da ile gonsa da batai kaza gonsa da kaza gonsa da talauci ce da yi zanne shi alaliman sako bugin ga ezin gwayoyo shirkan sarihan mu'lini na biyu bila haufin minal maula wa lastihiyayi shirka da ya jiya gbangba amma la to filo bi la khawfin bi da sunya min al mawla sun da su kwa wala tiya amade amade zuya wa tajahuran bi aw tajahurin bi min wa ma'atimin amma la filo ne ga ne ya wuci ko wuci ko ya dede shi wa ma'atin gan belen ba su ko wa ta'amurin bi su'i wal fasha idan imamin gu ce gede ce lutu al fasha Allah ya kiyaye mu mm-hmm. a tsaja da su kun da shigan waje ne da shigan waje kin da shigan shafa'a wani wani shigan kazan wani yajo ne wa fi alu so in da yasa yumkinu hasruha a filu tun dede na ya ba bani sannan shi hmm. kuti da zai ji ce na lalima ne daga mun ka alifan fali alif billah sannan hmm. ya ji su sujada ya zalmi ne ce na alalima Allah su haka daga wasu dudu lillahi wa budu zane zuwa ya kabari alhali mace shiga fasali ne rabbika wani har sanewa wa zugan bai zano ce alhali mace ce ya yi sassage suna rabbakun fasta ja balakun ko zane ya ji wasu ya kabari alhali ma Allah su ba ta ala ga wani ya tawo fu bilbaiti alatik Tuna rajaran Hmm, ya tuna ha jahara a ce jin na filo bidu ne kafa mai da su su soya a na yanzu ta ci kabaro a na yanzu yi ya kabari a na yanzu bishe ya kabari a na ga aliki zai yi sheyi ba ta yi da ce bai jiya a makanyo ga yana da nan gai ainihin udamini ainihin na na mummuri bai gunawa فات الإمام محمد الحبر الرضا بين الخليقة صارخا بدعاء يعني الإمام هنا أبو أبو تشبيبي نيمان كونا إذا يرضى بين الخليقة وتشبي ساكاني يعني تاجو صارخا بدعاء وتشفي قد قوه وتشفي يزاجي قد وعنجي الله إنه لغا شركة الله أكبر يدعو إلى دين الهدى ببصيرة وكمال علم كاشفا لغطاي يدعو إلى دين الهدى شاء دين يبعو ببصيرة ببصيرة وكمال علم بيمقوي علم كاشفا لغطاي إنما إذا جلت بيدي وإنما يذكيه قالوا يا أبو fuji bayani hmm. a zani da ɗere daidai nan ya da yi ji shi zan wo wun wayo zan doce mulki wo zan doce followership wayo wunca wunca disguise gun di ne mu fuwali waro ni lamaci sai ga daidai ya zan yi shi hmm. agba ikin gama a can wọ́n yi zai ngọ́ọ̀lẹ́ lọ́bàwò ní kàlẹ́ta àdé ìlà siratin mustaqim ko yi zai na su da yi limi wuce bi a rira ya la basira ta na umma ta ba ne ma ana min al mushrikin yatlu na al kitabi wa sunnati hadi li najil millati samha'i wani ba dalili daga alqur'ani ga sunna ya annabi sallallahu alaihi wasallam li najil millati samha'i kwai goro. بأتم تبيان وأخلص نية وأشد عزم بل وحسن بلاء دي يكين أغومين بينيين أتازولين بيغم نبوكاني ko gani da hakuri jiyan yi matine ne jiwu ne ma zala bainan nafiya za da wadu'a'uhu bil jari wal ikhfa'i in ko kiya ba an naga wa ya la to gbangba hmm. amma nan gagba ni ta ga ci ni ta sa duwa bi le duk nan ni ta fin ci ko ya hmm. ndo ci to page ni be gafi hmm. ndo ci page gba ndo ci page ani ah. so wa zo gaskiya dilu je o mo lo je ba kawai bo yi kawagun to jingo cho mufred yanayi ba wunin hatta stanara ashiraka tauki da fi tilkal usulil khummalil zalma'i hatta aske atula wa ashiraka aske shi bandondo fi tilkal zamani wuce ji zamani na bashi kwashe ba nan dole sai ba wula bai da haske hmm. min ardi najidin kana matla'u nuruhu wa bi istanara mujawirin wanna'i min ardi najid da kiyan najido kana matla'u nurihim gabu aske wuce latiyo wa bi istanara mujawirin wanna'i e ba aski wuce na malaciya na sun tolana mu je aske wuce zai ma ɗiya na mutu da to aske wuce ma wa ta harabbul arshi min alitafihi ali suhudin lahu bi rafili wa i wa ta ha rabbul arshi min alitafihi rabbul arshi ya tuna jani ta al'ada shi na min alitafihi min ya yi gubo wa a ta ha wa ala an gaba da sai ci wula rajiya ma'ana sai ci laya laya mm-hmm. abu abu ala sa'udin ala sa'udi da ayi ma ni jibe ya magungo na hobi rafi wa sai la tuta wuce da fitin yin alama to gaskiya iga iga iga iga lami to yi mu hmm. labuli da wa shaddu azrawu la da dana abuwa hmm. wa shaddu azra matuzu ma mabuka hmm. a halan wa wati wa hmm. ma dalla da dawa yana abuwa bula bele gangani be to zai ji make tuzu ne ga mala alu shek bi alu suudi gani a jafe da zo Ana ji ta ke ba? Eh, يدعون للتوحيد ثم لسنة والنفي للأنداد والشركاء يدعون للتوحيد إذا جن توحيد ثم لسنة عن سنة والنفي للأنداد بنية أنداد بنجا أباسكو باتنه والشركاء عند بالشركاء الأنداد الأوتاد الأنوال يا الأنداد بالشركاء الشركاء ba ta wuce kunye ya latu shirku yi shay'an dai agwa sun tawida magwa sun kiyo sunna ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa bi ilmihi wa bi ba'sihim kana intisha rul haqi ba'da tadarrusin wa khafai bi ilmi na duwa buune wa bi ba'sihim gande ko kago na da na alu suudi a support ne da wannan kana intisha rul haqi gaskiya ga ba. ba da tadarrusin wa khafai ba na gaskiya wuce an so ne gama ne da shi daga waje malikiya daga waje hanafiya daga waje kaza alalimatun mazahibun na shafi da bai ba da yan kabari ne ya hmm. ina ce da jibuta a kabarin da bidiya hmm. na shi حتى غدا في كل قطر إثبات يدعون للتوحيد خير kafan dondo ya e dondo a da isbatun manji jama'a manji ya du'una lit tauhidi na je zai lo tauhidi mm. khairu du'ai dawa wangina mm. ka southern part of saudi mm. da na ladawa tauhidi lo aga da kagwe ne yi alqar'awi hmm. alqar'awi wacce magayi mai hafizul haka ne Allah ya samu dace yana alkarawo zai jini hmm. wajin da ta to ba zai je kun hmm. zai ji dai kanan yi ne na birakun yanar hmm. ba na jaga biya a tabi fin wani wajen wato rufa jika shago ya ti dai dawo ce ladu kuwa shago ba na ila da nufi ne a ga rakun lada ba ga rakun su giyo shi gibe da nan jaji inda a ji wurin na gaifa a ga ji wurin na gaifa wani wato ya sai shi a ga sai da shagon sai jin bayaniya an yi gafatiyo an yi tawidiyo an yi an yi na an yi na abu dai sun da abi mahi mutum da zai ndị wuta ne din na ga aji gina mm-hmm. aji katun cikin alhakami katun a caje manku ba ku ga alheri ba kwa zaba yi tuge sai ta yi sai da sai ci ayi da aljanna sai ci ubin da ne sai ci ubin da bidiya sai ci ubin da kafici da munafinci ya tuye gbe sai ci goyi tsa ya katu ya abu wani ilmi inda Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a tafi atubu wile